karfe takwas agogon najeriya nijar kamar chadi bakwai kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci 22 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran najeriya ta goyi bayan samar da hukumar tantance karfin tattalin arzikin afirka sabanin samun bayanai marasa sahihanci daga manyan kasashe a jamhuriyar kamar manyan kusoshin jam'iyya mai mulki ne ke ci gaba da sauya shiga zuwa jam'iyyar adawa gabanin zaben kasar an samu rarrabuwar kai tsakanin kasashen turai kan yadda za a tunkari matakan trump na kawo ƙarshen yakin ukraine ta yanzu kuma ga cikakkun labaran najeriya ta ce a shirye take ta jagoranci kafa hukumar tantance ma'aunin karfin tattalin arzikin kasashen nahiyar afirka domin kawo ƙarshen rashin adalcin da ake musu wajen tattarawa da kuma miƙa sahihan bayanan tattalin arziki ga hukumomin ƙasa da ƙasa masu bayar da lamuni ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf tigarni ya bayyana matsayin ƙasar yayin taron shugabannin ƙasashen afirka da aka yi a ƙarshen mako a ƙasar habasha domin jin tasirin da matakin ƙasa kasashen nahiyar ta afirka ka iya yi ya sa muka tuntuɓi dakta aminu idris harbau masanin tattalin arziki a najeriya ga kuma abin da yake cewa mai saurare zai so ya tambaya to me dalilin da yasa ba a wa kasashen afirka adalci wajen tattara al'alma na tattalin arzikin ƙasa so magana ta gaskiya 'yan afirkan da kansu su ne ba sa kansu adalci yawanci duk abubuwan da suke faruwa a afirka to za ga ana yi ne gwamnati ba ta san da waɗannan mutanen ba to wannan shi ne dalilin da ya sa idan an zo ana lissafa alkalma na tattalin arzikin ƙasa duk wata ƙungiya ko wata sana'a da gwamnati ba ta yi mata rajista ba su ƙasashen duniya a wajen su waɗannan kasuwancin ba a yin su a international labour organization ilo ta fitar da wasu alkalma kashi kusan 86 na 'yan afirka waɗanda suke aiki suna samun hanyoyin samun kuɗin su ne a kasuwancin da gwamnati bata san da wannan kasuwancin ba to ya ilahil alamina a lokacin da mu kasashenmu na Afirka ba sa ajiye alƙalma to ta ina kake tsammani wani daga wata ƙasa can majalisar ɗinkin duniya ko World Bank ko IF shine zai zai ma wannan lissafin masanin tattalin arziki dr aminu idris harbau kamfanin man nnpc a najeriya ya ce sakamakon kwanciyar hankalin da aka samu adadin man da yake haƙowa kowace rana ya ƙaru zuwa ganga miliyan guda da dubu ɗari bakwai da hamsin saɓanin ƙasa da ganga miliyan guda da dubu ɗari biyu da hamsin a baya nnpc ya kuma ce yanzu haka yana haƙo kibik biliyan bakwai na gas a kowace rana babbar kotun jihar kano ta kafa dokar da ke kange gwamnatin ta tarayya daga yunkurin illa ga kudaden kananan hukumomi bayan nazartar su wasu hujjoji da wakilcin kananan hukumomin suka shigar gabanta waɗanda ke nuna yadda gwamnatin tarayya ke wani yunkuri da zai kai ga yin amfani da waɗannan kudade ba ta hanyar da suka dace ba wasu magoya bayan jam'iyyar rdpc mai mulki a kamaru sun canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta UNDP inda a ƙarshen makon jiya aka yi bikin karɓar su a birnin Gaundare da ke wannan ƙasa. Baba Salihu shine magajin garin gawun dare kuma shugaban gamayyar jam'iyyun siyasar UNDP da kuma Vina ya bayyana wasu daga cikin dalilan da suka ba su damar shawo kan magoya bayan jam'iyyar mai mulki zuwa adawa. Vraiment, je suis ému, très ému gaskiya ina cikin matukar farin ciki musamman a daidai wannan lokaci da jam'iyyun siyasa ke tunkarar zaɓe yayin da kuke ƙoƙarin rike magoya bayan ku haka zalika ya kamata ku ci gaba da neman ƙarin mabiya daga kowane ɓangare amma abin da demokuraɗiyya ke bukata shine gamsar da jama'a ta hanyar yi musu ayyukan ci gaba za ga cewa wasu idan sun karɓi ragamar mulki ba abin da suke yi face raba kuɗi don samun mabiya amma a namu ɓangaren muna gudanar da aiki tukuru ne domin gamsar da su abinda kuke gani a yau kaɗan ne daga cikin ɗimbin jama'ar da muka samu ciki har da shugabanni da jagorori a matakai daban-daban da suka amince su mara mana baya tare da nuna rashin amincewa da kamun ludayin jam'iyyun da suke mara wa baya Kilaman Babu Salihu. Rundunar sojin Benin ta kai harin ramuwar gargiya da ya bata damar halaka 'yan ta'adda goma sha bakwai bayan harin karshen mako kan dakarunta wanda ya halaka mata soji guda shida. Jam'iyyar shugaba Farouk Nasimbe a Togo ta samu gagarumin nasara a zaben kasar bayan ta lashe 34 cikin kujerun majalisar dattijan kasar 41. mahukuntan burundi sun ce mutane fiye da dubu goma ne yanzu haka suka tsallaka kasar daga togo ta iyakarta daga yammaci a wani yankuri na ganin sun kauce wa azabtarwar kungiyar m23 kungiyar da ke ci gaba da mamaya a sassan congo ministan al'adu ta faransa rashida datti ta fara ziyarar aikin kwanaki zuwa yankin yammacin sahara daga jiya litinin ziyarar da ke nuna goyon bayan paris ga 'yancin wannan yanki da nufin mara baya ga ga Morocco da kuma bakantawa Algeria kasashe biyu da suka shafe tsawon lokaci suna takaddama kan yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi gudunmawar dala biliyan shida da kasashen duniya domin taimakawa Sudan wadda ke ci gaba da fama da yaki tsakanin soji da mayakan RSF da ya yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka. kasashe shugabannin kasashen turai sun gaza cimma matsaya a taron da suka gudanar jiya a birnin paris na faransa don samar da mafita a game da sauya matakin da gwamnatin amurka ta donald trump ta yi kan yakin ukraine inda jamus ta yi kakkausar suka kan shawarar tura sojoji zuwa ukraine ka misali na dauke da ci gaban labarin shugaba emmanuel macron ne da ya kira taron gaggawan da ya gudana a fada elize bayan da mataimakin shugaban amurka ya soki kungiyar tarayyar turai a lokacin taron da suka gudanar a munich shugabannin kasashen turan da yana cike da fargaba ne game da yunkurin kulla yarjejeniyar zaman lafiya da trump ke son yi da rasha a tattaunawar da aka shirya ba tare da gayyato ukraine da kuma kungiyar tarayyar turai ba ya zuwa yanzu dai shugaban na turai na kokarin inganta matakan tsaron su ciki har da ƙara yawan kudaden da suke warewa bangaren tsaro da rage dogaron da suke yi da amurka da kuma tura sojoji ukraine a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya idan aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta to sai dai burtaniya ce kaɗai ta goyi bayan tura sojojinsu zuwa ukraine inda sauran mahalatta taron tsaro na turan suka ƙi goya wa matakin baya ta gaishe da kamis sale gwamnatin donald trump a amurka ta garzaya gaban kotu don neman sahalewar korar shugaban hukumar da ke bayar da kariya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da kuma masu kwarmata bayanan sirri wannan ne karan farko da trump ke shirin amfani da salin na shari'a don samun sahalewar korar wani jami'in gwamnati a wani yanayi da kusan dukkanin manyan jami'ai a wannan ƙasa ke zaman ɗarɗar cike da fargabar iya rasa guraben ayyukan su. sakamakon take-taken sabon shugaban norway ta ce za ta kulla yarjejeniyar samar da tallafi ga wasu manyan kungiyoyi bayar da agaji shida yayin da matakin gwamnatin amurka na dakatar da tallafi ya shafi kungiyoyi da dama a sassan duniya shamsiya haruna na dauke da karin bayani sanarwar da gwamnatin norway ta fitar ta ce duk da cewa shirin zai tallafa wa kungiyoyin bayar da agaji da dama da kudade amma ba zai taba cike gibin da amurka ta haifar musu ba bayanai sun ce wannan shiri zai ci gaba da taimakawa kungiyoyin da suka samu gajiyarsa daga nan har zuwa shekarar 2029 wato za a ɗauki tsawon shekaru hudu suna karɓa ministan samar da ci gaba asmon okrost ya ce bukatar ɗaukin gaggawa musamman ga bangaren aikin jin kai ya jima da shiga wani mataki da ke bukatar tallafin makudan kudade. daga cikin ƙungiyoyi shidan da za su samu tallafin akwai waɗanda suka sanar da rage hannu sakamakon shafarsu da matakin donald trump na amurka ya yi norway wadda a shekarar bara kashi 20 na kasafin kudadenta ta samu ne daga amurka ta sanar da rage ma'aikata 1,700 da ke aiki a kasashe goma sha biyu tare da dakatar da aikin jin kai a kasashe 20 a ƙarshen watan fabrairu To an gaishe da Shamsiya Haruna akalla mutane goma sha shida ne suka jikkata baya da wani jirgin sama ya yi kwanciyar magirbi can a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin Toronto a Canada. kuna sauraron wannan labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya sakamakon kwanciyar hankali da aka samu a yankin Niger Delta yanzu kasar a kullum na haƙo gangar mai miliyan ɗaya da saba'in da biyar baya ga iskar gas. Wasu shugabannin jam'iyyar Folbiya sun fice zuwa jam'iyyar adawa gabanin zaɓe mai zuwa. a yau ake fara taron amurka da rasha kan ukraine ba tare da ukraine din ba gwamnatin norway za ta baiwa wasu kungiyoyin agaji dala miliyan 855 domin gudanar da ayyukan agaji bayan dakatar da usaid da zarar kun ziyarci shafukanmu na sada zumunta mun wallafa taron da ya gudana a babban birnin Najeriya Abuja na 'yan Nijar mazauna ƙasar dangane da alaƙar Najeriya da Nijar. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiya rafayi kumore. To taken labarin wasannin kenan muna kuma tare da kamisale barka da shi. To azima barka da wannan lokaci kamar yadda muka fara magana ɗazu a yau ne za a ci gaba da gasar zakarun nahiyar turai da neman gurbin zuwa zagayen 'yan sha shida da ƙungiyoyi ke fafatawa a ciki. Mm. a makon da ya gabata ne dai in ba a manta ba aka faro waɗannan wasanni na sharan fage kuma ac milan ta yi tattaki har gidan wato penayot inda ta je ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi to yau za a dawo mai da biki watakila ko za ta iya cewa za ta rama mm. ko ko <laughs> za ta yi adabu da wannan gasa kenan na'am sai kuma wasa da za a yi a yau din tsakanin atlanta da club brugge a wasan farko dai club brugge in ce ta samu nasara akan atlanta da ci biyu da daya mm. to yau ita ma club brugge za ta mai da biki a gidan atlanta to za mu ga shi ma yadda zai kaya to sai bayan munich da za ta karbi bakuncin celtic bayan munich din da ta yi tattaki ta je gidan celtic inda ta samu nasara a ta da ci biyu da daya to yau za a sake dawowa a sake barje gumi mu ga yadda za ta kaya ita ma benfica tana da nasara ne akan monaco da ci daya mai ban haushi a wasan mm. farko da suka yi a yau za dai ta faru ta kare wanda zai tsallaka zai tsallaka wanda hmm. kuma zai jira sai shekara da zuwa akwai jerin wasanni <laughs> sai wanda mutum ya saba ya darje na'am to a ɗayan bangaren kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola ne yake bayyana cewa matakin koko matakin da suke da shi na samun nasara a kan Real Madrid a wasan da hmm. za su yi a gobe Laraba kaso hmm. ɗaya ne kadai <laughs> a karawa farko dai da kungiyoyin suka yi a ranar Talata talatin makon da su gabata madrid din ce ta je har gida ta lallasa manchester city da ci uku da biyu mintuna hudu kafin a tashi daga wannan wasa eh. to sai dai gabanin karawar da za su yi ta biyu a filin wasa na barbuwa a wannan laraba hmm. shi pep guardiola ya ce damar da suke da ita ta doke real madrid din kaɗan ce amma kuma za su iya kokarin su wajen ganin sun yi amfani da ita don samun nasara city dai ta farfado daga dukan da ta sha a hannun real madrid a wasan da ta yi da newcastle a premier league ne ingila inda ta lallasa ta da ci hudu da nema lamarin da yasa mm. ake ganin watakila ta iya sauya sakamakon wato sakamakon wasanta da real madrid sai dai mm. ya ce fa <laughs> ba abu bane mai ba eh. <laughs> to a kara wata gobe dai ya zama wajibi ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ta fice daga gasar zakarun nahiyar turai mm. ba tare da kaiwa zagayen yan sha shida ba wanda kuma ke zama karo na farko cikin gwamman shekaru da aka ga wannan mataki ba tare da ko ɗaya daga cikin su ba kin ga dai ita madrid ita ce ke kare kambun gasar a mm. wannan kaka ganin ita ce ta lashe bayan da ta doke borussia dortmund a wasan karshe da suka yi yayin da ita ko manchester city a kakar wasan bara ta kai matakin kusa da na karshe a gasar kuma ita ce ta zo da kofin a ita ce ta lashe kofin a kakar shekarar 2020 eh, da da ita ma kuma kamar daga hannun madrid ita ma daga hannun madrid ta eh, ansa 2022 <laughs> to yanzu dai <laughs> za mu gani yadda za ta kaya tsakanin waɗannan kungiyoyi azima haka RFI To ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafa. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya sakamakon kwanciyar hankali da aka samu a yankin Niger Delta. yanzu kasar a kullum na haƙo gangar mai miliyan ɗaya da saba'in da biyar baya ga iskar gas wasu shugabannin jam'iyyar folbiya sun fice zuwa jam'iyyar adawa gabanin zaɓe mai zuwa a yau ake fara taron amurka da rasha kan ukraine ba tare da ukraine ɗin ba gwamnatin norway za ta baiwa wasu kungiyoyin agaji dala miliyan 855 domin gudanar da ayyukan agaji bayan dakatar da usaid da zarar kun ziyarci shafukanmu na sada zumunta mun wallafa taron da ya gudana a babban birnin najeriya abuja na 'yan nijar mazauna ƙasar, dangane da alaƙar najeriya da nijar. ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International domin samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku Arafayi Kumore. To na haka yake za ku iya ziyartar shafin akan adireshin h.rfi.fr don samun waɗannan labarai. da cewa a cikin shekaru goma da suka gabata an kashe akalla naira tiriliyan bakwai da biliyan ɗari biyu a matsayin tallafi da nufin inganta samar da wutar lantarki a Najeriya. To sai dai a zahiri ana cewa har yanzu wannan bangare na ci gaba da fama da matsalolin